Za a iya cewa an kammala kada kuri'a a dukkan wuraren da muka zaga a birnin tarayya Abuja da kewaye da ma sauran sassan kasar. Banda wurare kalilan inda aka sami matsalolin da suka sa tilas aka ɗage zaɓe zuwa yau lahadi kamar yadda aka yi waɗansu mazaɓu hudu a jihar Bayelsa. sai dai an fuskanci zaɓe a makare a wurare da dama sakamakon rashin zuwan jami'an gudanar da zaɓe da kuma kai kayan aiki a mazaɓu da aka fuskanta a mazaɓin da ke nesa da kuma kusan babban birnin tarayyar abuja a waɗansu mazaɓin kamar wata mazaɓa da ke jihar nasarawa da aka bugo mana waya bayan karfe uku aka sanar da mu cewa har zuwa lokacin nan jami'an hukumar zaɓe ba su isa wurin ba balle ma a fara zaɓe To a unguwar Lube ma da ke birnin tarayya Abuja an fuskanci irin wannan matsalar inda banda zuwan jami'an hukumar zaben a makare an kuma sami tangarɗin na'ura da abin da ya sa aka tsaye da aiki lamarin kuma da ya sa aka yi dare ma ana gudanar da wannan zaben. To na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka kaɗa kuri'a wannan mazaɓa ga abin da ya shaida min. To yanzu a polling unit P one 014 Federal Housing Lugbe Airport Road Abuja karfe goma da minti 43 zaben da muka fito yi daga asuba wurin karfe 8 sai yanzu muka samu muka kada kuri'a ni na gama nawa wasu kuma suna bayana suna bin layi muna fatan nan da minti 45 zuwa awa daya su ma za su kammala sai a fara maganan kidaya abin farin ciki shine an samu an gama ba tare da wani tashin hankali ba mutane sun natsu duk da bata lokaci da aka yi duk da yunwa da eh, eh, ruwan sama sun dage sun nace cewa sai sun yi kuma suna layi muna fata yadda aka fara lafiya za a kuma gama lafiya wani abu malam ibrahim da ya dauki hankali a zaben yau a birnin tarayya abuja shine ba zato sai aka fara ruwan sama kamar da bakin kwarya ruwan sama na farko a wannan shekarar da mutane da dama suka rika bayyanawa a matsayin alamar zaben zai yi albarka to sai dai wannan ruwan sama ma bai hana mutane tsayawa su kada kuri'unsu ba a wuraren da aka yi dare ma mutane sun kai injinan wuta suka kaka rumfuna domin eh, su samu su fake kenan suka zauna domin tabbatar da cewa sun kada kuri'unsu sun kuma zauna an kirga a gaban idanunsu. An fara ganin alamar wanda ya yi nasara? To a hukumance dai ba za a iya cewa an fara kai ga sanin wanda ya nasara ba. Kasancewa muna wani zamani na wannan hanyoyin sadarwa da nan da nan zaka ga mutane suna cewa ga wanda ya ci zaɓe a mazaɓar shi ga jam'iyyar da ta ci zaɓe a mazaɓa kaza. To sai dai abin da ya zama tabbas shine Malam Ibrahim kowace mazaɓa zuwa yanzu waɗanda suka kada kuri'a a mazaɓar sun san wane ne ya ci zaɓe a mazaɓar bisa ga kuri'un da aka kada da kuma sakamakon zaɓen da aka bayar a wannan wurin. A iya cewa an yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali koko? Babu shakka kamar yadda kowa yake faɗa wannan na ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudana a najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana bisa ga abin da muka gani ma muka shaida a mu 'yan jaridu da muka kewaya duk da yake dai an sami 'yan tashe-tashen hankula ko kuma hatsaniya nan da can amma ba za a kwatanta da abin da aka gani a lokutan baya ba musamman ni na zo najeriya ɗaukar rahotanni a zaben da aka gudana a shekara ta 2019 wanda ya kasance zaɓe na baya-bayan nan inda aka fuskanci tashe-tashen hankula sosai to amma wannan karan akasin haka tabbas muka gani